ɗaya daga cikin su ya bayyana ma manema labarai dalilan su na yin gudun hijira. Ni Alhaji Gadamiki na fito daga Cigama yankin karamar hukumar birnin Magaji. Dalilin da hitowar mu masu hashi da makami da masu garkuwa da mutane su a sanadin hitowar mu daga gidajen gidajenmu zakkuwa nan ne mahaifanmu ta da. Ni kaina ka gani na an kashe min kani an kashe kani na an kashe ɗana wanda ɗan uwata sun kwashe shanunmu sun kwashe mana awaki sun kwashe tumaki ba su bar mu da komi ba. ka ga barayi ne ko ba sai an ce ba tun da wani duk zaka raba ka da ban kai barawo ne hukumomin wannan karkarar sun kai agaji na farko wa yan gudu hijirar da suka fito daga zamfara kamar yanda magajin garin wannan da'irar karkarar ya bayyana muna san mutum da 751 su aka rista tsakanin mata da maza da yara yara ƙanana sun yawa mutanen garin su suka rarraba kowane an ba shi mutum kaza kaza daga ƙarshen mutane sun ka rarraba kuma mu meri mun kai musu ton guda ta dawa da rabin ton na na shinkafa to gwamnati da jin wannan magana gwamnati ya rebe ta zaka da ita tawagar sun zaka sun ziyarci wurin kuma yan medecins sans frontier sun zaka sun yi dibin zancen lahiya kuma yan hcr su ma sun zo yan pam ma sun zo ana ana ɗauka ana ta ɗauke ɗauke matakan ne gwamnati da can ma sama tana labarin komi yaya ake ciki a garin gidan ahmad bayan zuwan waɗannan yan gudun hijira daga jihar zamfara ga ibrahim mai dabo hakimin garin gidan ahmad da cikakken bayani to ana cikin matsala mu da azzauna manne da su baƙin mu ma mun shiga matsala saboda abincin nan zai karamci dan sha na ɗai meri tabbakar da saƙo talatin guda ashirin na da saƙo goma na shinkawa mutane yanzu abun da na samu na ɗauki lissafin shi mutum ɗari tara a ka samu da yara ƙanana da goyayyaki da maza da mata kusan magidaci mutum ɗari shida an ce mota kanta guda mata zo da kusan mutum hamsin har yanzu suna ci gaba ta haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar